ci gaba da fafata da ake a kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar rasha a matakin wasan kiwa daya a jiya kasar brazil ta yi waje rod da kasar mexico da kwallo biyu da nema wanda ya bayyana cewa kasar brazil su sha ta uku kenan tana samun nasara kan kasar mexico ita kuma mexico ta samu nasara kan brazil su takwas inda aka yi kunnen doki so hudu wannan ya bayyana cewa su kungiyoyin guda biyu sun hadu su 25 a tarihi kungiyar kwallon kafa ta belgium ko ta samu nasarar cire kasar japan ne da kwallo uku da biyu inda a karawarsu a jiya japan ita ta fara jefa kwallaye guda biyu a bayan dawa daga hutun rabin lokaci dai ana biyu da nema inda kungiyar kwallon kafa ta belgium ta yunkura cikin mintoci na 65 ta samu nasarar jefa kwallon farko daga bisani ta jefa kwallaye guda biyu wanda ya bata jimillan kwallo uku ya bata nasarar zuwa zagaye na gaba a tarihi dai sun hadu so da inda kowace ta samu nasara kan yan wata sau biyu aka yi kunnen doki biyu wannan yana nuni da cewa kasar brazil za su farje gumi da kasar belgium a wasan kusa da na karshe kusa da na kusa da na karshe wato kota final na gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya a bana a yau kasar sweden ne za su farje gumi a matakin wasan kiwa daya da kasar switzerland da misalin karfe daya karfe uku na yammaci agogon najeriya a wannan sa'i dai an haɗu su shida kenan inda switzerland take samun nasara sau uku ita kuwa kasar sweden sau daya a yi kunnen doki biyu bayan nan kasar colombia da misalin karfe bakwai na yammaci agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi za su bar da da kasar ingila bisa tarihi yana bayyana cewa sun an taba haduwa sau uku inda ingila ta samu nasara sau biyu an yi kunnen doki sau daya ta colombia ba ta taba samun nasara a kan kasar ingila ba za mu dawo tarayyar najeriya inda wata rigima ta kwallo a hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya da bayan dawowar najeriya daga gasar kofin kwallon kafa ta duniya ne wata sanarwa ta bayyana ta a matsayin sabon shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya din inda ya buƙaci wajen phoenix da ya fice daga cikin ofishinsa yiwu dai tare da wasu yan majalisarsa sun shiga ofishin hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya ne da misalin karfe 12 na safiya a na yammacin inda yake nuna kansa a mazaunin a halattacce wadda kotun koli ta amince masa ba a zaɓaɓɓe inda ta karyata zaɓen mr phoenix amma a cikin wani gaggawa mr phoenix ya ce gabatar da kansa a cikin kan cewa shine har yanzu zaɓaɓɓen shugaba a hukumar kuma ministan wasanni solomon dalon ya aika da cewa hukumar ta tabbatarwa. Idris Iwa a mazaunin sabon shugaba kamar yadda kotu ta bayyana sai dai shi Ahmadu Phoenix ya bayyana wa lauyan hukumar Mr. Festus cewa kotu ba ta da ikirari ko kuma ya yi ikirarin cewa kotu ba ta da wani alaka da hukumar kula da wasan kwallon kafa saboda haka shine zababben shugaba a yanzu haka iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya